to ci gaba fa'in ta to fa inin tawarin kufri in kuma sun ka bar kafircin wa aslamu sun ka musulunta fa inna allaha ghafurur lam allah mai gafara ne gare su rahimun mai jin kai bihim gare su to ci gaba wa qadiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين to wa qatiluhum ku yaƙe su hatta la takuna fitnatu har shi zan babu wani kafirci wato wanda yake cikin makka wa yakuna ad-dinu lillahi ad shi zanna Allah ne wahdahu shi kadai la yubadu su ba abota ma ko sai shi fa in tawa ana shirki in sun ka bar kafirci fala ta ta du'a kada ku fara yaki akan su dalla ala hadha fala udwana wato babu zalunci ai itida'an bi qatlin aw aw gairihi wato abin nan babu zalunci da abin nan kashi ko waninsa eh gairihi ba hairihi ba eh, illa ala zalimi sai bisa ga wannan sun kai zalunci wa man intaha fa laysa bi zalimin duk wanda yake yayi laifi ya bari ya tuba to ba zalimi bane wala udwana alaihi ba ai mai ba a zalunta su san to ci gaba الشهر الحرام بشهر الحرام والحرمات بصاح فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدي عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين to a sharul haram bi sharul haram wanda ya yake ku watan alfarma an yi muqabala shi da watan alfarma saboda ka wanda ya yake ka cikin watan alfarma kai ma ya kashe cikin watan alfarma fa kama qatalukum kamar yadda sun ka yake ku fihi cikin watan alfarma fa qatuluhum fi mithlihi ku yake su ciki wannan raddun lis izamil muslimina zalika domin musulmi suna ganin bai kamata abinda Allah ya hana ya haramta ayyaki ciki ayi ba to in an yi muku kar ku fara amma in an yi muku to ku kurama wal ta qisasu wato alfarmomi suna da kisasi duk wanda ya keta alfarmarka kai ma keta tashi kisasun wato yuqtasu bi ha wato alfarma ana kisasin ta da alfarma irin ta idan to hikariya an ka kece ta fama ne ta da alaikum duk wanda ya zalunci akan ku bil kitali da yaqi fil haram cikin hurmi aw al ihram ko ko cikin harama fata du alaikum yi zalunci ma akan shi bi mithl ma ta da alaikum kamar yadda yayi muku summiya muqabilatahu itida'an wato kenan kamar ramawa an ce shi ma zalunci li shabahi habil muqatil bi fi sura domin ya ga sura kana yakin shi na yakin ka kowane ya zalunci wani amma hakikatan wanda ya rama ba zalunci yayi ba ba itida'i yayi ba wattaqullaha ko akwai alif eh, ku ji tsoron Allah tsakanin ta da wawi ku ji tsoron Allah fil intisari wa wa ko wa tarkil itida wato garamawa da barin zalunci ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah mal muttaqin ku ji sani kuma Allah yana tare da masu tsoron Allah bil auni wan nasar duk wanda an ka zalunta ya ji tsoron Allah bai yi zalunci ba to Allah na taimakon sa to ci gaba wa anfiqu fi sabilillah to ci gaba wa fi الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين to wa anfiqu fi sabilillah ku ciyar ga ɗaukaka wa kalmar ubangiji fi dati ga da'a shi ai al jihadi wa gairihi wato ku bada taimako ga yin jihadi ko wani da duk abin da ke akwai ɗaukaka wa kalmar ubangiji aya amrun bil jihad bil mal wannan umarni ne da yin jihadi da dukiya ba da al'amri bihi bin nausi bayan umarni da yin jihadi da rai kun fahimta ko domin akwai wani yana iya yaki bai da abin yi a taimake shi akwai wani yana da abin yi bai iya zuwa da kansa shi kuma shi ba kowa ya yi gwargwaron halinsa wala tulqu bi adikum ila talikati kada ku ka kada ku jefa kanunku da hannayenku zuwa ga halaka domin wanda ya ki ba da taimako ko kuma yana iya yaƙi ya ƙi zuwa kamar ya je wa kansu cikin halaka kenan fil jihadi autarki ko ku gaban salli annahu adu wa alaikum domin yana karfafa maki akan ku ya ta duka ku kuna kallo wannan zai karfafa shi ya tsammani shi da yadda karfi wa asinu eh abin ku kyautata wato kenan komai za ku yi kuma ku yi don Allah inna Allah yuhibbul muslimin Allah na son masu ihsani abinda ihsani komai za ka yi kai shi don Allah ba don son ranka ba kun fahimta ko in yayi in Allah na son masu yin haka nan ai ma'ana shi yusibuhum yana saka musu to sun ma zakara ah, fi ma ya ga abin da aka tafe ba da zikirin jihadi bayan ya ambaci hukuncin jihadi wal ittifaqi fihi wal infaqi fihi infaq ne ba ittifaq ba da abin nan ciyarwa ga jihadi da jami'in bainahuma abin da yasa ya gwama jihadi da da haji domin akwai dukansu wato abin akwai wahala ciki lijami'in bainahuma don wani abu da ya hada tsakanin su li'anna al-mal wa sihhata wal qudrata asasun fihima domin su duka sun tara sun taru ga neman waɗannan abubuwa sai akwai dukiya akwai lafiya akwai ikon yi sannan ake iya zuwa hajji ko kuma ake iya zuwa zuwa jihadi kun fahimta ko to muqaddima zikrul jihadi an gabatar da ambaton jihadi fi sabilillahi li'annahu nan an ce ra'asul amri ba ra'asul amri ba zirwatu sanamil amri zirwatu sanamil amri ku gyara maimakon ra'asul amri abinda a cikin hadisi ra'asul amri al-islam wa zirwatu sanamihi al-jihad kun fahimta ko tsoron ruwa abin nan tozonsa wanda yake in mutum ya hau ya mallake shi shi kenan wata komi sai ya bi raƙumi sai ya bi to kama samahu nabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda annabi ya mai suna dirwatu sanamil sanamil amri idil ummatu bidunil jihad la tahfaz kiyanaha kiyanaha ba kamiya kimyanaha bane kiyanaha wato al'umma in babu jihadi to ba ta iya tsarewar abin haduwarta matukar babu jihadi ba su iya tsarewa haduwarsu kun fahimta ko eh, kullum in kana son ka rayu to yi tattalin mutuwa in kana son a zauna lafiya yi tattalin yaki kun gane ko saboda haka wato tilas ne a faɗa musulmi su yi tattali don kada yan uwan su rinjaye su kun ga america da da rasha kullum kowa na cewa a aje makamai amma kullum karawa suke yi domin in ka bari an ka rinjaye ka shikenan sai a faɗo ma saboda haka musulmi ku yi ta shiga soja kuma ku yi tattalin yaki don kada a mamaye ku ban ce ku haɗa yaki ba amma ku yi tattalin shi wata wanda bai tattalin mutuwa ba to zai abin nan bai rayuwa wanda bai tattalin mutuwa ba bai rayuwa kun gane ko no Allah ya shirye da mu eh, hadi la ta fa na domin al'umma ba da ba da jihadi ba ba ta iya tsarewar rayu abin nan haduwarta kun gane ko wa wajibatu sannan ba ta yi tsare wajibanta ala annaha ummatun islamiyya tilas ne sai kai tattali wato abinda a farkon jihadi karantar da mutane wa amal amma shi haddi fa rukunin min arkanil islami rukuni ne daga rukunin musulunci wa qala ta'ala Allah ya ce wa atimmu alhajja wal umrata lillah فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من ربيب فدية من صيام أو صدقتنا أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام بالحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب to wa atimul hajji wal umrata lillah wato ku cika hajji kuma ku cika umra ay adduhuma bi huquqihima ku bayar da su da haƙoƙin su wa tammuhuma ku cika su wa in hasala bihima fasadun ko da ɓaci ya samu gare su wato hajji da umra sun saba ma sallah sallah in ta ɓaci sai ka ce assalamu alaikum ka sake wata amma hajji in ka fara shi ko ya ɓaci sai ka cika shi ɓatacce umra ko ta ɓaci sai ka cika ta ɓatatta in ya so kuma baɗi ka gyara kuma ka kai wata kun gane ko saboda haka ashe wato ya fi tsanani koyon hajji wato tsanan aikinsa ya fi tsanani domin ko ya ɓaci sai ka cika shi ɓatacce in baka cika shi ba duk haramar da za ka yi bayan shi babu ta haka nan umra in ka yi ta ko ta ɓaci sai ka gama ta sannan bayan ka nan kuma karama ta shi ma hajji wanda ya ɓaci bayan ka gama shi kuma karama shi sannan bayan haka nan ya so kana abin da koma kai wani to wa summa summa kuma ala ala summa aqadu bayan in kun sun baci sannan ku rama su alama bayyana ku sunna kamar yadda sunna ta tabbayyana fihi ma wato gare su fa in usirtu wato idan an ka tsare ku bayan mutun yayi harama da haji sai aka hana shi zuwa ko da maki ko kuma wata fitina ta samu to hamas isri min hadainan sai ku ba da abin da ya sauƙaƙa na hadaya wato ita waje ba alaikun gare ku wato mutum ya harama bai samu isa maka ba to sai ya ya ci assalamu alaikum shine tahallul bayan haka nan ya yanke hadaya shi wa huwa shatun wato karancin abin da mutum zai yanke wato karamar bisa rago tunkiya akuya abin nan ko kuma rago ko kuma har zuwa ga sa ko abin rako ne wala tahliqu ru'usakum kada ku aske kawo nan ku lokacin da kuke cikin harama hatta ya bulga alhadayu mahillahu sai hadaya ta kai ga wurin da ake yanke shi haisu ya hillu zabgu inda ya kamata a yi halatta a yanke shi wa huwa makanul ihsari eh, inda malikiya shine inda an ka tsare mutum eh, ya san daga nan bai iya wucewa to yana iya yanke ragonsa kuma yayi aski haka nan ga shafi'iyya wakila fil haram wani ya a a'a matukar bai kai cikin harami ba ba zai yanke ba wa sababul khilaf abinda sababin khilafan nan wanda an ka tsare shin tilas ne sai ya kai cikin hurumi ya yanke har ya bari koko ko bai kai ga hurumi ba abinda sababi hal al-hudaybiyya mahsarun nabi sallallahu alaihi wasallam fil hill aw fil haram kun san annabi ya yi harama da umra daga madina ya taso mu maka sai da ya kawo wani wuri da ake ce mu biya sai kafirai suka tsare shi nan suka hana masa wucewa sai ya yanke hadayoyinsa nan ya yi aski da shi da sauran sahabbai to shin hudaybiya cikin hurumi take ko waje take in an ɗauka cikin hurumi take wata mutum bai iya tahalluli sai ya shiga hurumi in an ɗauka ba cikin hurumi take ba wato mutum na iya tahalluli ko ina ko da daga Kano ne kayi harama abin nan eh, tun ba ka ba daga sawakin ko daga wani wuri an ka hana ka kana iya tahalluli ka yanke abin nan eh, ragon ka mu kun gane ko to to ya fi sauki <laughs> eh. la ta haluku da wasu hata ya bulga alhadi mai kada ku aske kawo nan ku sai hada ya ta kai ga wurin ta kamar yadda an ka bayyana ah, wal mahallu wal mahillu bi kasari ko yutlaqu ala al makan wa zaman mahil wurin abina wurin wurin um, aski ayi tahalluli ah, ko kuma lokacin aski ayi tahalluli don haka yace mahil yana yiwa wuri ko ko lokacin yi wa yadhbahu fihi bi niyyati talusai shi yanke inda an ka tsare shi da niyyar tahalluli wa yufarriqu al masakin ya raba naman ga miskinai wa yalhaqu shi wa yahlaka shi aski wa bihi yaslu talu da yin aski nan tahalluli ya ya samu kenan da kuma sai ya komo gida sai in kuma fitina ta gushe ya koma shi ramu umra kamar yadda annabi ya koma ya ramu umra man kana minkum maridan wanda ya zama rashin lafiya bayan yayi harama aw bihi adamin rasi ko yana da wata cuta cikin kansa kamar kwarkwata ko ciyon kai Eh, fa halaka fil iram yayi wannan yasa yayi hara yayi aski cikin harama fa fidiyatun alaihi wato fansa ta wajaba akan sa min siyamin ko shi azumin kwana uku aw sadaqatin ko ko shi sadaka da abin nan da na abinci wato ya ci da miskini shidda li kulli miskini muddani ko wani miskini a bashi mudu biyu min galibi qutil baladi ga mahirin jaya abincin mutanen gari wato ai makka aw nuskin ko kuma shi yanke wata dabba wato abin nan eh, karamar bisa wa ulhika bihi ma halaka li ghairi uzuri haka nan wanda ya aski babu wani uzuri shi ma zai yi haka nan li'annahu aula bil kafarati in wanda yayi da dalili an ce shi to wanda ya babu dalili ai tsanani wa kaza eh, man istamta bi ghairi al wanda ya tamattu'i wato ya ji daɗi ba da aski ba kamar ya sa turare wallabsi koko ya sa tuha ya sa rigashi Eh, ko ya sa abin nan bance ya yi kirshe wadduhu ne koko ya sa mai ga jikinsa ko ga kansa da uzurin don wani uzuri au gairi koko babu uzuri shi ma zai yi azumin kwana uku ko zai ci da miskini shidda ko wani miskini mudu biyu ko kuma shi yanke bisa fa idza amintum in kun ka amince wato in ya zan kun yi harama kuma akwai aminci bi an zahaba wa lam yakun wato kenan uh, bi an zahaba wato shine makin ya tafi aw lam yakun ko ko da babu shi da kai harama ba abin da tsare ka don kai ta tafiya to wannan akwai harama iri uku ko dai harama da ifradi wato da hajji mutum ya harama da hajji ya tafi ya yi tawaful kudum uh, ya yi sa'ayi ya zauna ba zai ɗebe tawafin sa ba sai ya ƙare aikin hajji duka wato sai ya yi jifa wannan in yana so ya yi tahallul asgar ya sa riga ya tawaye tawaful ifada ah, ko kuma ah, abin nan tawafi ah, da sa'ayi gaba dai wato wannan shi ake ce mai ifradi babu babu hadaya a kansa wato zama cikin gyauto eh zama cikin gyauto a'a dan mutum harama da umra ya tafi ya kare umrar ya sa tufafinsa shine kenan ya ji daɗi bil umrati yayi tamattu'i yi abin nan ya yi harama da umra ya tafi ya kare sannan ya sa tufafi ya ji daɗi bi sababi faragi saboda karewa shi min daga umra bi mahzuratul ihram ya ji daɗi da abubuwan da anka haramta shi kenan ya sa tufafi ya zauna da iyalinsa ilal hajji sannan hajji kuma ilal ihram bi har zuwa harama da hajji yana jin daɗi bi an ya kuna harama biha shine ya harama da umra fi ashhuri cikin watannin hajji sannan bayan haka nan ya zauna kuma ya yi hajjin fa masa sai min hadaya sai ya bada abin da ya sauka na hadaya alaihi shi waje ba kan shi wa huwa shatun yadhawa shine karamar bisa zai yanke ta bada al-ihram bi bayan ya harama da haji wal ablal yawmin nahar abin da yafi wato shi yanke ranar sallah bayan ya yi jifa wa yajuzu dhabu qabla al-ihram ya halatta a yanke gabanin shi harama bil hajji alal qa'idati bisa ga qa'ida na min anna kulli haqqin maliyin ta'allaka bi sababain jaza taqdimuhu ala thanihima wato haƙƙi wanda yake sababi biyu ke sa shi sababi biyu ke sa shi kamar misalin uh, tamattu'i kun ga mutum shi harama da umra shi gama sannan shi harama da hajji shi yi cikin shekara guda wannan kun ga sababi biyu shi ke sa shi hadaya da rago ko abin da ya fi rago to in ya kare in ya yi umran nan ya gama an samu sababi na farko saboda haka ko hajjin bai zo ya yi harama da shi ba yana iya yankewa kun gane kun yanzu cikin wannan hali kuma ya fi kyau mutanen musu ɗora yin abin nan hadaya kamin a makka a sanya shi cikin mota a kai hillu a komo a yanke mutane su ci Ah, amma in ka ce sai ka tafi yin na canza ka yanke to tilas ne sai ka tafi da shi arfa ka tsaya da shi arfa kai ko wakilinka sannan ka komo da shi ka yanke shi cikin aikin hajji wato abin amina ah, amma in ba haka nan ba in ka saye shi mina ko ka saye shi makka kai yanke amina ba da ka shita da shi hillu ba bai yi ba waɗanda ke saya su yanke mina kun ko da ya yi misalin ka fita da shi arfa ka komo mahi yawa ba a ci sai ka yanke ka bar shi nan ya zan abin nan yana wari a kone alhali an yi ne don a amfani masaki ba don a zub da jini kawai ba yana eh. ne faman lam yajid wanda bai samu dama hadaya ba don talauci ah, au faqada samana ko ko ya rasa kudin wato kudin ya sun bace masa fa siyamu sai shi azumi fa alai siyamu talata ayyam shi azumin kwana uku fil hajji lokacin kwanukan hajji ai fi halin ihram bihi gabanin an hita zuwa arfa fa yajibu hina idan an yi hurima qabla sabi yajib wajibi ne shi harama gabanin rana ta bakwai min dhul hijja domin wato ya samu kwana uku gabanin arfa wal ablalu qabla sadis abinda yafi kyawu shi harama kenan gabanin rana ta ta shidda rana ta biyar eh, eh, da abin rana ta shidda rana ta bakwai don ya hita zuwa arfa domin makaruhi ne ayi azumi rana arfa likarahati sawmi yawmi arfata wa yajuzu sawmuha ayyamat tashrik kuma ya halatta in mutun abin ya kure masa in ya komo wato banda ranar sallah kwana uku masu bi lokacin da ake mena mutum shi azumin su kun fahimta ko wa inda shafi wurin shafi shi ko la yajuzu sawmuha fiha baya halatta ay azumin kwana waɗannan kwana uku na mina ala asahi qaulai bisa ga mahin ingancin zancen sa biyu wala yajuzu eh, sawmu shay'in minha yawman nahari ittifaqan amma ranar sallah wannan baya halatta mutun shi azumin nan da anka ce ayi ittifaqan kun baya halatta ayi nafila ranar sallah duk wanda ya nafila ranar sallah yayi haram na azumi wanda ya azumi ranar sallah yayi haram domin ranar sallah ranar da ya face ta ubangiji kun fahimta kun to wasa ta in zara jatun bayan waɗancan uku kuma in kun komo makka ko kun komo gida to sai ku yi kuma azumi bakwai su a goma wannan duka ga fakiri wanda yana da abin yi ya sau kayan guzuri ko ko ya sau abin na haja ya baro ya kisa yin rago ya yi abin nan ya yi azumi babu shi kun gane hmm. babu wannan azumi ana na ana bin shi ko idan faragatu min amal hajji ko kuma in kun ka kare daga ayyukan hajji kurama koyi bakwai wa fihi iltifatu anil ghaiba kun gane ko ba ta abin ba wasa bane eh, ku abin nan yi tunanin wannan babban abu tilka asharatun kamila wato azumin wadancan uku da bakwai wadanda za ku yi gida wato sun zan goma cikakku ga wanda a fakiri bai da abin sayan rago zalika hukumul mazkur wannan hukunci wanda an ka ambata min wujubil hadai na wajibcin hadaya aw saw ko ko azumi alaman mata bisa ga wanda ya tamattu iliman lam yakun al hadir majil haram ga wanda yake ba mutumin zama cikin makka bane da shi da iyalinsa bi allam yakunu ala ala duna makanin yaqud fihi al-musafir al um, wato in dai bai kai ga wuri wanda yake mai tafiya musafirul kasar wato bai um, mai kasar mai tafiya ba zai kasaru ba to amma min makata daga makka wato tsakani ne da makka babu mil 48 in akwai mil 48 to don yayi umra yayi haji cikin watannin haji bai tamattu'i ba kuma wa zutuwan wanda a zaune cikin uh, zutuwan kamar yana cikin maka yanzu zutuwan ma ya zan cikin gari uh, indal malikiya wurin malikiya aw makanin duna masafati marhalatayn ko ko wuri wanda yake bai kai fage biyu ba min alharam daga hurmi inda shafi'i shi kuma aka kenan ko mutumin uh, ko mutumin rabik to fa in kana fala dama alaihi wala wala siyama wa in tamatta wato in ya zan cikin makka yake fa ko kuma waɗannan wurare da an ka ambata kamar gwargwadon sabawar masu mazahib to fala da malai nan babu jini gare shi wala sai babu azumi wa inta mata ko da ta matu'i wa fi dhikril ahli da an ka ce wanda yake iyalin na cikin makka isharun bi istiradil istidani wato kenan mutun ya zauna zaman zama makka ba ko kawai ya taho ba fa nau aqama qawla ashhuril hajj da ya zauna watannin hajji walam din bai dauki zama ba zuwa ɗaya yayi kamar ya ya zauna ya yi aikin abin nan ya zauna ya samu salloli bayan haka nan ya zauna ya hajji sannan da watanni hajji sun kato ya fita ya yi umra sannan ya yi hajji to zai yi wannan wata matafa alaihi zalik kun gane wannan eh, to wa huwa ahad wajhayn inda shafi wannan shine tsayin jaha biyu wurin shafi wa thani la inda an ka iske katun muharram tun cikin ramadan kana nan don kai tamattu ba komai wal ahal kinayatu anin nafsi wata mutun kenan in yana cikin makka wa qala tabari wal muradu az-zawja wal aulad matan mutum da ƴaƴansa alladhina eh, tahta hajrihi wadanda suna karkashin ikonsa sa dun al-aba'i wal ukhuwa banda ubanni banda uwa banda uba kuma banda ƴan uwa yafi eh, kuma wa ulhiqa eh, bil mutamattu fi ma dhikira bis sunna al-qarid wato kamar hukuncin mai tamattu'i haka a hukuncin mai kirani amma kirani ba nasin qur'ani bane abin nan ne sunna ne wa huwa man ahrama bil umrati wal hajji ne wanda ya harama da umra da haji gaba ɗaya ma'an aw yudkhil al hajj ala koko ya fara umra tun bai gama ba gabanin tawafi wato shi harama da haji wato ya hada su gaba ɗaya aw qabla rak'atay koko bayan ya yi tawafi tun bai rak'o'i biyu na tawafi ba mm. shi harama da da haji kenan umra ta shige cikin aikin haji shi ake ce makirani shi ma zai ba da hadaya in bai samu hadaya ba zai yi azumin kwana uku sannan da um, kwana bakwai su zan goma gaba ɗaya to kalla nan ma uh, dakata wata kullaha ku ji tsoron Allah fi ma ya murkun bi ga abin da yake umarnin ku da shi ko kuma yana hana ku daga barin sa wa alamu ku sani an Allah shadidul liqab Allah mai tsananin azaba ne liman khalafahu ga wanda ya saba masa Za ku dauki aikin hajji kamar wasa ne ku tafi ku yo abin nan yawo abin nan kamar picnic gaba فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحي وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوي واتقون يا أولي الألباب to Alhaji ashhurun malumatun hajji watanni ne sanannu wato shawwal zulqa'da da zulhajji wa asharu layali min zulhijja wa kila kulluhu wato wanda yace wata biyu ne da kwana goma domin waɗannan su ne lokacin da ake yin sa domin ranar goma ranar nan ne ake zakuwa a yi tawaful ifada abin a ki hadaya da komi. wanda yace dukansa dukan zulhajji watan hajji ne shi ma wato ya dibi idan mutum ya jinkirtar da tawaful ifada ko ya jinkirtar da tawaful ifada da sa'ayi bai yi su ba har zuwa ƙarshen zulhaji to bai yi laifi ba don haka ake cewa duk lokacin sa ne amma babu hadaya amma in ya bari har zulhaji ya kare yi ah, tawaful ifada cikin muharram ah, ko ya yi sa'ayi cikin muharram to sai ya bada hadaya kun gane kon faman farala fihin alhajj duk wanda ya wajabta ma kansa wato hajji cikin waɗannan watanni uku fala rafata ya halata gare shi jima'i ba a jima'i cikin cikin harama wala fusuka kuma ya halata shi ko wani irin zunubi domin yana cikin tufafin abin nan ta zuwa ga ubangiji wala jidala kuma babu jayayya fil hajji ga al'amari hajji jayayya ta ta girman kai ko kuma ta harkokin duniya amma jayayya ta ko fahimta ilmi wannan tana da kyau don wannan karatu ne kun gane ko wal muradu fi thalathati annaha yuhani an hana wa ma tafa'alu min khairin duk abin da kun aikata na alheri kamar sadakar da kun yi ya alamu kuma Allah yana sani shi wa yujazikum bi yana saka muka muku saboda shi wa huwa hassun ala fi'lil khair wannan ya kwadaita lokacin da kake makka kai ta kokarin ayyukan alheri wato ayyukan alheri suna da yawa wato ko shi zan sallah ko azumi ko abin nan sadaka duk wanda ka yi wata balle ma sadaka kun ga abin nan akwai mutane waɗanda yake in sun sai su ɗora zagin mutanen makka suke laraba wannan kaza wannan baya da kyawu kana son ka tafi wannan wuri ka iske babu kowa to mutanen da annan ba su da wani abinci ille alhaji abinda suke samu ga aikin hajji shine suke rayuwa gare shi saboda haka wato kullun ka yi ƙoƙarin tausayin su ka ba su abin da ya sauƙaƙa kuma ku ƙaddara waɗannan mutane yadda Allah ya kore musu ah, abin nan mutane su ci da mutan da misali wannan Kaduna ne an ka ce alhazai su taho sata nawa za a yi musu wace irin yaudara ne za a yi a to abin nan saboda ku ba har a yi a kare mutum ya fito lafiya lau kayan sama in sun fadi sai an ta an cinto su a kawo da ya iso kano a sace to to fa huwa hasan ala fi fi'l khairat thumma ko na haya an sharri bayan an hana sharri to an yi kwadaitar kenan kai ta alheri eh, wa huwa an yasta'mila makanan rafati alkalam alhasan in maimakon kai zagi kai magana mai kyau kun fahimta ko wa makanar fusuki albir wato kan maimakon kai fasici kai zagi kai alheri wa taqwa duk abin da Allah ya ce ayi kai wa makanar jidali maimakon jidali alwifa kullun ka nemi zai hada abin hankalin jama'a kada a kawo abin da zai raba hankalin jama'a wal akhlaqil hamida da halaye waɗanda agodaddi kun gane ko to alhajju shi haji la yajibu illa alal mustati ba ya wajaba sai ga wanda adda iko min hijjati ko min jihati sihati sai ina da lafiya wala hu rukubu kuma yana da abin hawa idza ajaza an mashi in bai iya tafiya ƙasa wa zad sannan da guzuri alladhi yusiluhu ila makkah zuwa ga makka wa kana kun fahimta ko yana yiwa ba ka da guzurin tafiya ko ko ba ka da lafiyar tafiya ko ko ba ka da abin hawa wani ya ce to in ba ka kana iya ce ban so tunda Allah bai bani ba abin na bani so eh, ba sharadi ne sai ka karba ba don Allah bai azama ba shi yana son ya tsora ma ka tafi to akan kallon nan in na karbi dan akwai lamir ne ko babu wane wazadin da yusilu yusiru hmm, ila makkata hmm, yusiru ila makkata wa kana ahlul yaman yahujjuna mutanen yaman sukan yi hajji bila zadi babu guzuri kunu na kallan ala nasu zan kaya akan mutane su tafi suna roko fa umiru bi akhadhihi amran ama an ka umarce su da abin nan daukar guzuri wannan kuma ba gare su ya tsaya ba ga kowa duk wanda za shi haji to sai yana da guzuri don kada ya ta nauyi akan mutane fa qala Allah ya ce wata zawwadu ku nemi guzuri ay ma yuballighukum li safarikum abinda zai kai ku ga tafiyar ku walaysa al maqsud bi zadi al mal faqad ba wai abin nan dukiya dai ba bal huwa amun wato kenan duk abinda kake bukata lafiyar jiki da abin hawa in ba ka yi tafiya kasa fa inna khayra zadi taqwa amma kuma ka koyi ilmin shi shi a gaba mai kyawun abin nan guzuri a takawa tsoron Allah shine ittiba'u jami'il mamurat bin duk abubuwan da an ka yi umarni a yi ma amkana gwargwadon yadda ya sauƙaƙa wa tarkil manhiyat da bane abubuwan da an ka hana ashe kenan ka sai ilimi ka tafi da shi shine shine gaba wattaqulla ku ji wattaqun ya ulul alba ku ji tsoro na ya ku masu hankali kun ga bai ce ku tsoron Allah ba don yace ku ji na don ya yi tsanani ya masu hankali zawul uqul domin mai hankali shi ya san saba ma Allah musibar da zai kawo Allah tsare mu ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين to laisa babu laifi akan ku an tabtago fadalan min rabin ku nemi wato kyauta daga ubangijinku wato bi tijarata da fatauci bil haji lokacin haji wato kana iya zuwa da fatauci kai fatauci ka samu riba lokacin haji wa huwa min fawaid hadha alhajj wannan yana cikin fa'idodin wannan haji li masalihukum don ku ad-dunyawiyya ba hana ciniki ba kun fahimta ko ko ka kai ka sayar ko ka sawo daga can ka kawo eh, wannan kuma wani shiri tsakaninka da masu jirgi daban idza afaltum min arafat in kun ka zubo daga arafa wato kenan domin lokacin da an ka kare tsayin arafa an ka taso mamina kamar ruwa mutane ke zubowa to lokacin da kun ka taho wato kun ka zubo daga arfa ba da lukuhi ba bayan tsayi gare ta fadkurullah ku ambaci ubangiji ba da mabit eh, bi muzdalifa bayan kwana a muzdalifa bi talbiyati wa tahlili wa du'ai ko da yake wato masaba malik wato da an kare tsayin arfa ko da an kare sallah azhar da la'asar talbiya ta kare amma sauran masabobi suna iya wucewa da talbiya ah, har zuwa abin har zuwa jifa wato abin nan ku ambaci suna Allah ku tuna shi indal mash'alil haram mashalil haram wato ita muzdalifa din ita mash'al haram ko kuma wani dutse ne fi akhiril muzdalifa karshen muzdalifa yuqalu lahu quzah sunan shi quzah wa fil hadisi wa yato cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam wa qahu annabi ya tsaya wato kusa ga quzah yadhkuru Allah yana ambaton Allah wa yad'u shina addu'a hatta asfara jiddan har ya abin rana ta kusa fitowa rawahu muslim amma ba a bari har rana ta fito ana nan muzdalifa sai dai wato ga malikiyya suna ganin aje kaya shi a wajibi mutum ya aje kaya ya huta ya yi wajibi daga nan in ya tashi ya iso mina wato ba a cewa ya yi laifi amma abinda an mustahabbi ya kwana hadda sati <coughs> ah, kun fahimta ko akwai mashabar da yake tilas ne sai ka kwana in ba kwana ba wato abin nan kamar rukuni ko kamar ko bace Allah wato kamar yadda ya shiryar da ku ai lima alimi dinihi wato kamar yadda ya shiryar da ku a za ka tako ku ambaci ubangiji kamar yadda ya shiryar da ku lima alimi dinihi ga sannan addinin sau ma nasu ajihi da wuraren ibada hajjinsa wal kafu ta'alili wato kenan ku ambace shi saboda shiryar da ya muku wa in kuntum min qablihi lamin ad-dallin ko da yake kun zama gabanin shiryar wadda Allah Allah ya yi muku gabanin shiryar wannan lalle kuna cikin batattu to ya shiryar da kuwa shi kenan ya kamata ku gode masa ku ku ambace shi sun ma fi du to sun afilu ya kurai sannan ku yi wato ku yi tawafin ifada wato ku zuba min haisu afalin nan daga inda mutane sun ka zubo wato ku taho daga inda mutane suka taho min arafata bi an ta bi an taqihu biha ma wato da cikin jahiliya wato abin nan quraishawa ba su fita daga cikin hurmi sai su tsaya sai su tsaya muzdalifa su zauna cikin hurmi su ce mu mutanen hurmi ne ba mu hita sauran mutane su tafi arfa su ko su tsaya cikin gurbi daga nan suke komowa wato wannan da ka suka kaka sai Allah ya ce a'a da ku da mutane duka ɗaya ne ku tafi arfa sannan ku taho daga arfa ku yo abin nan ku zubo daga kamar yadda inda mutane suka taho wato kenan ku tsaya arfa inda mutane na tsaya wa kanu yaqifuna bil muzdalifa sun zo suna tsayawa a muzdalifa tarafu'an anil wuquf ma'akum don suna jin kyamar su zauna tare da mutane su ne mutanen hurmi su ne quraisha don mi za su shiga tare da sauran mutane kun fahimta ko wastaghfirullah ku nemi Allah gafara wato wa abina wasu ta dhikr wastaghfirullah ku nemi Allah gafara min zanubikum daga banku. inna Allah ghafurun Allah mai gafara ne lil mu'mina ga ne rahimu mai jin kabihim gare su ah, inna Allah eh, akwai alif inna Allah ghafurur rahim to mu tafi فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وشكبا أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب to fa idza qadaytum manasikakum in kun ka kare ayyukan ibada ku na haji ai ibadati ibadati hajjikum wato ayyukan ibada na hajjin ku bi an rabaytum jamratul aqaba kun kai jiwa jamratul aqaba wa dubtum kun kai tawafi wastaqarartum bi mina kun ka tabbata mina kun fahimta ko eh bi mina ne ba bi ma'anan ba bi mina ne fadhkurullaha ku bace sunan Allah bi takabiri wa sana'i ku yi abin nan kabbarori kuma ku yi yabo ga ubangiji ka zikirikum aba'akum kamar yadda kuke ambata ubanninku kama kuntum tazkuruna kamar yadda kuka zan kuna ambata uwa ubanninku inda faragi hajjikum bil mafakhir da zamanin jahiliya idan an ka kare aikin haji sai kowa ya tsaya ya ce ubana wanda ya kashe wani wanda ya kwace kaza wanda ya kaza ya ta yabon kansa da abin ya ta kiran ubannansa an ka ce to a bar wannan a kire sunan Allah a bar magana ubanni a ba alfahari aw ashadda dhikra ko fiye da abin na ambato min zikrikum iyyahum wato fiye da ku ambaci Allah fiye da yadda kuke ambata ubannin ku wanda su ba ashadda alal hali min abin na zikr al mansub bi uzkur ay id law ta'akhkhara anhu lakana sifatan lahu fa minan nas man yaqulu rabbana atina fid dunya ko to lokacin da kuma ba an ce ambaci sunan Allah ba kuma ayi addu'a addu'an nan ka yi wadda yake ga an karantar da mu in za ka yi addu'a ka wadda ta gama duniya da lahira amma kwaminan nasu akwai daga cikin mutane man ya kulu rabbana atina fi duniya ya Allah ka babu a duniya ɗai wato duniya ɗai yake nema bai damu da lahira ba wa ma fil akhirati min khalashi wannan bai da rabo lahira wanda ya nemi duniya ɗai to bai da rabo lahira ya samu na duniya ko bai samu ba wannan kuma daban wa minhum man yaqulu daga cikin mutane akwai mai cewa rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wato shi roƙo shi gama biyu duka yace Allah ka bamu abu mai kyawo ni'ima a duniya kuma ka bamu ni'ima a lahira shine aljanna wa qina azaban nar ka tsare mu an ka tsare azaban wuta bi adami dukhuli kada mu shige ta wa hadha bayanun lima kana alaihi almushrikun wannan bayani ne ga abin da kafirai suke akan sa wa mu'min kuma da halin mu'min ne wal qasdu bi abinda ake nuhi da shi al hasu ala bi khairai dunya da mutane ga neman alheri biyu na duniya da na lahira kama wa adabi sawabi alai kamar yadda Allah ya ji alkawalin zai wanda duk ya nemi sakamakon duniya da na lahira Allah zai ba shi bi qaulihi ulaika lahum nasibun mimma kasabu wadan sun kai doko Allah ya ba mu duniya da lahira gaba dai to suna da wani babban rabo min ajali ma kasabu saboda abinda da sun ka aikata min alhaji na haji wa du'a da addu'a wallahu sari'ul hisab kuma Allah mai gaugawar bayar ne da yawa in ya baka baka li sahi ay yujibu yana karba addu'a wa yusri'ul hisab sannan ya gaugawatar da hisabi yuqalu a atani wa asabani ya bani kuma ya bani da yawa har ya abin da ya bani ban iya lisafawa domin wanda ke cewa ina da fan kaza duke shi ya kadance kun fahimta ko ai akasara alayyal hisab ya yawaita da hisabi a kaina wa hiya kinayatun an kasaratil jazaa wannan ya nuna kenan sakamakon da Allah ke ba mutum abu ne mai yawa har wato abin lissafin sai yana da wuya wa ana adami takhirihi kuma ya nuna kenan nan da nan zai bayar sari'ul hisab an sa'ala Allah alkhair duk wanda ya nemi Allah alkhairi a ayyamil hajji ka kwanukan haji wa gaida da wani su to Allah zai amsa nan da nan kuma ya bashi da yawa Wafiha fiha amma cikin kwanukan hajji ya fi gaugawa ƙara na tihabil ibadon nan kenan roƙo ya haɗu da addu'a da ibada fara da hawa da wajauta mutane wa qad taqaddama mithla zalika inda kalami ala sawmi irin azumi kun ga lokacin azumi an tsaya an ce kuma ayi addu'a to eh, lokacin da kake ibada kai roƙo an lokacin nan an fi karba to ci gaba واذكروا الله في فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون to wadhkurullaha takbir ku ambaci suna Allah da kabbarori inda ramil jimari wato lokacin da mutum ke jefar abin nan wa min tamami amal oh, hajji akwai daga cikon aikin hajji al maqamu bi minan yawmaini mutum ya zauna mina fa eh, abin nan yini biyu eh, aw salasati ayyamin ko ko yini uku min yawmin nahar daga ranar sallah kun fahimta ko wato kwana biyu ko kwana uku eh, wato a can cikin mina in mutum ya bari kwana guda ko rabin dare ya wuce baya cikin mina sai ya ba da rago Walhaji eh, filip ko war hujjaju wato su masu hajji fi libasi suna cikin tuwafin su al'adi na al'ada wa zai zayyihumul mota da kuma da kawarsu wadda an ka saba inda hun wurin su mai ya da ta taswiya don kowa ya zan daban don bayan da an daidaita su bi jarur da ta fili ba su hirami kun ga wato akwai hikima ciki lokacin da mutane sun ka za su yi aikin hajji duk sai an maishe su bai daya um, um, gyauto da mayafi ba hula ga kowa inda ɗaya za ka bambanta mai samu da mara samu ko mai iko da mara iko wata wajen ƙibar jikinsa kawai amma ga sifa duk ɗaya ake a tafi ayyukan nan na hajji duka gaba ɗaya an daidaita wanda an ƙasa an ɗaukaka shi wanda a sama shi kuma an jawo shi girman kansa an abin a yi jiwa gaba ɗaya a yi gudu gaba ɗaya a yi tawafi gaba ɗaya turere niya ba ka sanin wani bai babu wani babu abin nan hmm. har a ƙare bayan haka nan in an ka ta yanka yi tawaful ifada sai a komo mina kowa ya sa tufafinsa a san mutanen najeriya a san mutanen amerika a san mutanen ingila a san mutanen fas a kowane wuri hmm. domin ka ga yan uwanka inda sun ka to ka san ba abin nan daga duniya duniya ce an ka tara wurin nan bayan haka nan kuma wannan zai hada ku ba a komi ille wato abin nan ka ta dauki dutse 21 bayan sallar azhar ta yi ka jefi uh, jamra ta farko da dutse bakwai jamra ta biyu da dutse bakwai jamra ta uku da dutse bakwai ka taho a yi ta hira da mutane ka ga eh, abin nan dangi ka ku yi hira abin da ya wajaba gare ku da yadda za ku abin nan gyara al'amuran ku na duniya kun ga wato an yi babban conference na duniya wanda yake ba wanda ya biya Allah ya sa mutane su kai kun gane ko eh fa ya ta'arafu su san juna fi ma bainahum tsakanin su wa fi dalika alhina a wannan lokaci umiru ko an umarce su wa umira sa'ira nas kuma an umarci dukan mutane fi jami'a qadarin alga dukan sasannin kasa an yata shara kuma an su yi tarewa da su fi zikrillahi tilkal ayyam wato kun ga lokacin da aikin hajji yake wato cikin kwanukan nan uku wato mutanen mina an umarce su da wani abu wanda yake duk musulmin duniya kuma za su yi tarewa da su shine kabbarori bayan sallah wato bayan sallah azhar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ko kuma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah الله أكبر الله أكبر ولله الحمد wato wannan duk musulmin duniya ko ina wato mutum yake zai yi bayan sallar azhar har zuwa sallar asuba ta rana ta hudu su an sallah goma sha biyar kun wahim da kun fa qala Allah sai Allah ya ce muhadiban lil shi na mai magana da masu haji wa gairihin da wasun su wato wa gairuhum tabi'un lahum domin su an kace su yi sauran mutane duk sun bi an ka ce ulkur la ku ambaci sunan Allah bi takabiri da kabarori inda ramil jimari lokacin da ake jefa lokacin da mutum ke jefa tsakuwa ce bismillah Allahu akbar wa